الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يولا ربا شا أكو قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دل ثلاثين دا أكو kuma ɗaya ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi aya ta ɗari da takwas a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan wata mai albarka watan ramadan a cikin suratul an'am insha Allah daga tambayoyi da aka rubuto farko neman addu'a ne akan wata bukata yana neman addu'a yan uwa musulmi to Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatun naka kuma ya biya mana bukatunmu na alkhairi wannan shi ma babu ta da lafiya yana buƙatar addu'a Allah maɗaukakin sarki ya bata lafiya da sauran mutane a sashi a cikin addu'a Allah ya biya masa buƙatarsa wani ya ce ina son ƙarin bayani akan yin nafila bayan sallar tarawi da shafa'i da wuturi eh, a yin nafila bayan a sallar tarawi da shafa'i da wuti bayan an yi shafa'i da wuturi a cikin sallar tarawi a asali an fi so a sanya wuturi ya zamanto shine karshen nafilar da ake ij'alu akhira salatikum bil layli witra kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya sallar ku ta karshe a cikin dare ya zamanto wuturi amma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci raka'a biyu a zaune bayan yayi wutiri wanda ya nuna asali halaccin yin nafila bayan an yi wuturi din ya halatta idan mutum ya zamanto cewa ya yi wuturi a farkon dare alal misali saboda gudun kada ya kasa tashi a ƙarshen dare to idan Allah ya masa muwafaka ya tashi a ƙarshen dare saboda alkhairin ƙarshen dare zai iya yin wuturi zai iya yin nafilan to sai dai waɗansu malamai suna yin nafilan sai ya raka'a ɗaya ta zamanto ta haɗe da wancan wuturin ya zamanto an samu shafa'i sannan sai ya ci gaba da yin lafila raka a biyu biyu sannan ya sake yin wani wuturin to amma waɗansu amma malamai sun yi inkarin wannan cewa wannan ya yi wuturi biyu a cikin dare kenan kuma a hadisin ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi laila babu wuturi ba a wuturi sau biyu a cikin dare don haka al'aula sai kamar yadda aka reto na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wuturi da ya tashi raka a biyu bai sake wani wuturin bayan wannan ba saboda haka idan mutum ya yi wuturi a shafa a cikin jama'a a sallar tarawi ya yi shafa'i da wuturi a to in ya koma gida Allah ya masa muwafaka ya tashi da daddare ko kuma ya samu nishaɗin ƙara yin nafila to kada ya hana ma kansa wannan alkhairin sai ya yi wannan nafilar amma yadda zai yi sai ya raka a biyu biyu ba sai ya sake wani sabon wuturi din ba wannan wuturin da ya farko ya sanya masa wuturi na sallolin da ya yi dukkan su na cikin dare tun dama maksudi ya zamanto cewar dukkan iyakacin raka'o'in da mutum ya yi ya zamanto wato wuturi ne a mara ne ba cika ba don ma'anar wuturi ya zamanto mara ba cika ba idan a ce cikin daren ya yi raka'a talatin to in aka hada da wuturi sai ya zamanto talatin da uku kenan ko talatin da ɗaya to wannan shine maksudin sallar da ta zamanto wuturi ce ba shafa'i ba ba cika ba wannan shine al'aula waɗansu suna waɗansu suna ganin cewa idan mutum yana da ƙaunar zai tashi a ƙarshen dare to kada ya shiga ya wuturi tare da liman a shafa'i da wuturin da yake yi sai ya bari idan an yi shafa'i da wuturi din. idan an idan an gama sallar tarawi bai shiga wuturin ba ya fita daga cikin sallah bai yi tare da liman ba in ya koma gida in ya raka a abibiyunsa sai ya kara da wuturi to abin gudu a cikin wannan shine idan mutum ya haka zai rasa ma kansa alkhairin da ɗaya daga cikin manyan maksudin zuwa sallar tarawi tare da liman shine ake samu wannan alherin ku shine a rubuta mutum cewa ya kwana yana sallah domin hadisin abizar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama ma al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla wanda ya tsaya ya sallar dare tare da liman har liman yayi sallama to za a rubuta masa sallar dare baki daya to kaga idan bai tsaya tare da liman ba har yayi hatta yansarif har yayi sallama ba zai samu wannan ladan ba a bisa zahirin lafazin hadith din dan haka kamata ya mutum ya tsaya tare da liman har a gama tare da shi domin ya samu wannan alkhairin na cewa ya yi sallah tare da liman har aka sallame tare da shi waɗansu kuma sukan ce mutum ya tsaya ya wucirin idan aka yi sallama sai ya tashi ya ƙara da raka'a ɗaya to wannan shi ma bai yi ta haƙiƙin ittiba ba domin niyya ta saba duk da yake a bisa asalin malamai da muka rinjayar niyya ba ta tasiri akan rashin ingancin koyi da liman amma babu bukata ga yin wannan musamman ganin kan cewar muna da asali daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi shafa'i da wuturi sannan ya kara da raka'a biyu wanda yake nuna kan cewa babu laifi idan haja idan bukata ta taso kan cewa bayan mutum ya yi wuturin ya tashi da daddare ya kara da waɗansu raka'o'i biyu ba tare da ya sake sabunta wuturi ba wannan shine abin zaɓi a kuma wannan shine abin da muka ji malaman mu suna fatawa da shi kuma A duk da yake abubuwan da sauran akwal da na faɗa dukkan su za ku ji waɗansu malamai suna fatawa da shi amma wannan abin da muka ambata wannan shine mafi rinjaye bi idnillah saboda dalilai masu inganci da muka ambata na ingancin asali na samun wannan daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muna buƙatar a yi kira ga wasu mutane waɗanda idan suka shigo masallaci domin yin sallah sai ka ga ba su yarda a haɗa sahu da su ba su yarda a haɗa sau da su ba kuma ko da mutum ya haɗa kafaɗarsa da tasu sai ka ga suna janyewa kai wasu ma harara suke yi kamar ba sallah suka zo ba duk da cewar wajibi ne haɗa sau ba ra'ayi ba ne allah ya saka da mafificin alkhairi e to wannan a kwarai yana da kyau yan uwa mu rinka tambihin mu rinka tambihin kanmu akan abubuwa da aka gani wato na rashin dacewa na munkari yana daga cikin inkaril munkar da uslubi wanda yake kyakkyawa shine na nasiha shi hada sahu da miƙar da shi da rashin barin wata furja wata kafa a cikin sahu yana daga cikin tsayar da sallah domin kamar yadda ya zo a cikin hadithin Anas ibn Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa inna fa inna iqamati fa inna taswiyati saf min iqamati sala daidaita sahu yana daga cikin tsayar da sallah kuma Allah cewa yi mu tsayar da sallah saboda haka da Allah ya ce mu tsayar da sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa daga cikin tsayar da sallah akwai daidaita sahu dan haka daidaita sahu yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi na a tsayar da sallah saboda haka a daidaita sahu abin da ake nufi da shi shine miƙar da shi domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi idan aka daidaita sahu in aka miƙar da sahu kafin a tada iqama zai zo ya rinka sanya hannunsa yana shafa kafaɗan yan uwa masu masallata sahabbai ya ji wane ne ya yi gaba da sa wane ne yi baya in wani ya gaba ya tura shi ya koma baya in wani ya baya ya janyo shi gaba dan su zamanto labor sannan kuma ya zaman yana cewa kuma yana cewa kuma wasu a wato cika kafa domin rashin cika kafa a cikin sallah dinnan shine yake sanya shaidanu suke yawo a cikin sahu suna yin waswasi a cikin zukatan masallata don haka duk waɗannan abubuwa haka zalika kuma a cika sau na farko kafin na biyu har annabi sallallahu alaihi wasallam a aka ruwaito fassarar walaqad alimna almustaqdimina minkum wal alimna almustaakhirin mun san waɗanda suke gabata da wanda suke ja baya an cewa waɗanda suke gabata sune wanda suke gaggawa su zuwa ga sahun farko da wanda suke tsayawa suke nokewa a sahun baya har yana cewa wala ya yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su gushe ba suna ja baya suna jinkiri har sai Allah ya jinkirtar da su to kai ko zaka so Allah ya jinkirtar da kai cikin masu shiga aljanna ko da zaka shiga aljanna ya zamanto an tsere ka tsakaninka da sauran yan uwanka wajen shiga aljanna ai an saka a cikin tashin hankali saboda haka mutum ya zamanto cikin magabata cikin wanda suke zuwa a gaba gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane sun san abin da ke cikin sahun farko sannan ba za su samu tsayawa a cikin sahun farko ba sai sun yi ƙuri'a da sun yi ƙuri'a saboda haka kamata ya yi a kula da sahu ɗin sannan kuma idan ɗan uwanka ya zo ya nemi ya daidaita sahu tare da kai koye baya da kai koye gaba da kai koye haɗe da kai to kai kuma kada ka zamanto wanda yake ka ƙi yin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa linu bi aidi ikhwanikum ku yi sassauci wato ku yi laushi ga hannuwan yan uwanku wato idan yan uwanku sun tura ku baya kanku daidaita sahu to ku turu idan sun janyo ku don ku matso ku haɗa kafaɗinku ku janyu shine linu ɗin ku yi laushi ga wato ‘yan uwanku da suke janku ku don ku daidaita sahu saboda haka yayin da mutum ya zama to kanciya baya yin wannan to ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma maksudin zuwa masallaci shine ya zama to ka shiga cikin ‘yan uwanka ka samu albarka da alkhairin da ke cikin zuwa masallaci ne. kuma ɗaya daga cikin wannan shine ka karya ma rai wannan jiji da kan da kake ji watakila ba san ma kana kai mai girma ana ta faɗin masu girman kai kana ta hango waɗansu kana ta hango masu mulki kana ta hango masu sa kaya masu kyau kai baka san kana da girman kan ba abinda zai sanya ka sana da girman kan sai an zo wajen sahu ga kana kyamar a zo za a yi haka da kai saboda na kusa da kai kana ganin kan cewa bai kai matsayinka ba to kaga a lokacin nan an taimaka maka ka san kana da wani aibi wanda yake kai baka sani ba wanda duk zai nuna maka aibinka ai babu wanda ya yi maka kyauta irinsa don saboda in ba haka ba sai ka mutu da wannan ka mutu da aibi sai ranar alkiyama Allah ya zo ya kama ka da wannan to amma aka sanya mana irin waɗannan abubuwa da suke wato makaranta ne da za su bayyana mana aibin wato aibukan kawukan mu domin mu gyara domin mu gyara kanmu mu zamanto na kirki kun san daga cikin malaman hadisi akwai wani malaman hadisi da Malama hadisi suka yi suka akan karban ingancin hadisinsa saboda shi kuma yadda Allah ya yi shi Allah ya yi shi wato mai ji da kansa ne baya son zuwa jam'i saboda yana ganin kan cewar zuwa jam'i zai sanya shi ya sahu tare da kananan mutane malamin hadisi ne ba zan faɗi sunansa ba amma ka san malaman hadisi wajen riwayar hadisi suna tona asirin kowa tonan silili ake yi domin me domin a tsare sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake abu ba za a ce a rufa masa asiri ba aibinsa ne a nan wajen giba ta halatta giba cin naman mutane da bayyana asirin su ya halatta dan a tsare sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan su tsare sunna in da baya riwayar hadisi ya zauna a gida daga shi sai bautar bautarsa tsakaninsa da Allah duk wanda ya magana akan sa sai a ce ya shiga cikin mutuncinsa ya shiga ya taɓa mutuncin musulmi ya yi giba kabira min min kaba'irin amma yayin da ya zo ya Saddi ya ce qala ya ce haddathana wa akhbarana wa ya ce kuma zai dangana har ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ina to wannan ya bijirar da kansa ga wato kibbau na dole sai an jinjina shi an ji ya cancance ce na a karɓa ko bai cancanta ba saboda haka duk abin da ake yi sai an bi kwakwaf to daga cikin abin da aka yi na wannan bawan Allah Allah ya yafe mana baki daya shine aka je yana cewa shi ta yaya za ya zo ya shiga cikin sahu ya haɗu tare da sauran gama garin mutane to wanda yake kuma wannan dan haka suka zamanto wannan abin aibatawa ne aka aibata shi akan wannan to kar mu mu zamanto irin waɗanda za mu yi wannan kar mu zamanto irin wannan dan haka wannan nasiha da dan uwa ya kawo nasiha ce mai ma'ana kuma muna fata mai kokari da haka ne ya kamata ya zamanto masallatan musu su zamanto kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyanci sahabbansa mu zamanto muna kokarin kamantawa waɗansu suna kokari su ce sai sun hada idan sawu da idan sawu sai sun hada idan sawu da idan sawu to wannan a duk da yake waɗansu sun yi wannan fahimta na hadisin zaid ibn khalid al-juhani na athar ɗinsa na bayanin yadda suke daidaita sahu amma waɗansu malamai sun yi intikadin cewa fahimtar su ga wannan a su da suke na wannan asar na zaid ibn khalid juhani kuskure ne sheikh bakar ibn abdullah abu zaid a cikin littafinsa lajadi da fi ahkamis sala ya yi tambihi akan wannan al-maqsud abinda ake nufi shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya din cewa ka faɗa su zamanto daidai kuma ba a samu furja ba ba a samu kafa ba wato wannan yana tsaye kuma abin nan akwai faraga akwai fili tsakaninsa da dan uwansa to wannan shine ba a so amma a so ake a manne juna ka fada ta manne da wata ka fadar kuma kafa su zamanto a saitir wani bai yi gaba ba wani yayi baya shine abin shine al-maqsud amma a ce idan wani lokaci za ga idan an za a ce sai an hada idan sawu to wani sai ya zamanto ya harrafa da kafa tasa ba kibla take kallo ba ta juya tana kallon ya zama to kamar kafar gwami to duk wannan wato kokarin a a wato rashin ingantacciyar fahimta ce na abinda a zaid ibn khalid al-juhani ya fassara ne yadda sahabbai suke tsaye da sahunsu yadda suke tsaye da sahu din shine kamar wannan yadda muka ambata na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daidaita sahunsu eh wannan bai dace ba wannan sabawar bai dace ba tunda sabawar ba daidaita sahu bane hmm, kamata ya to kan cewar a an daidaita sahun yadda ba zai zamanto kan cewar an yi wannan sabawa ba tun dan aka aka ba daidaita ba a miƙar da sahu din ba in wani kafaɗarsa ta fito hmm. saboda ka a rinka kula kada a rinka kuma matsawa yadda zai zamanto kan cewar mutum baka da waje ka tilasta dole sai ka zo ka tsaya a cikin wajen wanda ya riga ka shine aula don Allah don san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina roƙon addu'a a wajenka akan samun nasarar cin jarabawar SSCE wato WAEC da NECO da kuma samun admission zuwa jami'a da kuma samun cin nasara a karatu da kuma rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya tattara duk baka kuma kuma ba bamu daga cikin alkhairansa ni ɗalibin alkur'ani ne mai girma kuma Allah subhanahu wata'ala ya azuta da haddace wannan wani kaso mai yawa daga cikinsa Allah ya baka albarkacinsa amma yanzu wasu matsaloli na rayuwa suna so su hana ni karasawa shine don Allah ina roƙon addu'a daga gare ka da kuma dukkanin yan uwa masu halartar wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai albarka akan Allah subhanahu wata'ala da ya bani ikon karasa haddacewa da kuma kyautata tilawar da kuma kyakkyawar tilawa mai karfi kuma wani irin zikiri zan lazimta domin samun biyan wannan babbar buƙatar tawa eto eh a farko dai shine addu'a din kai ma kanka ka yi taimaka ma kanka da addu'a a koyaushe a wuraren amsa addu'a domin yayin da mutum ya zamanto yana da damuwa a kan abu to koyaushe zai rinka roƙansa to kuma Allah maɗaukakin sarki zai biya masa bukatarsa kuma kamar yadda ka nemi yan uwa su maka addu'a mu ne maka addu'a Allah ya sare maka hakika wannan manufa ce kyakkyawa manufa ce maɗaukakiya mutum ya zamanto burinsa a rayuwa ya samu haddar littafin Allah yayin da ka haddace alkur'ani ka shiga cikin ka shiga cikin saun makaranta alkur'ani wanda suke sune iyalin Allah Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana da iyali a bayan kasa sai sabai suka ce su waye iyalin Allah ya rasulullah yace ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu ma'abuta alkur'ani makarantansa sune iyalin Allah sune makebantan bayi na Allah dan haka kai kwaɗayin samun wannan hakika wato manufa ce kyakkyawa maɗaukakiya da ya cancanta mutum ya zabura domin ya samu wannan saboda ka Allah ya sare maka to amma kuma dole ne sai kai bakin kokari ba kawai za ka zauna ne ka ce ai kana roƙon Allah ko kuma a baka wani zikiri wanda za ka ba kawai sai ka wayi gari ka ganka kawai ka haddace alkur'ani a'a dole sai da ijtihadi dole sai kai bakin ka kuma a kowa zai samu abin da yake samu ne gwargwadon kokarinsa gwargwadon ka gwargwadon irin abin da Allah madaukakin sarki zai baka kuma kokarin naka shine zai nuna gaskiyar nufinka wajen abin da kake nema amma idan baka kokari kawai sai cewa kake ai maka addu'a to ya zama to guri ba ba kyakkyawan ba kauna bace ba kyakkyawan fata bane wannan kyakkyawan fata shine kayi abu sannan kuma kana kokarin samun sa saboda haka ai bakin kokari duk wanda yake son yin yin haddan alqur'ani bayan ya nemi taimakon Allah jalla wa ala to shi kuma yayi bakin kokarin sa kan ya dauki matakan da za su sanya shi haddace alqur'ani din kan ya rinka yawan ya ware lokaci da zai rinka zauna zama ya yi shi eh, da kuma ya rinka takararsa har ya samu ya zamanto ya shiga cikin zuciyarsa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu alkur'ani ya ba mu albarkacinsa بسم الله الرحمن الرحيم لا تسبوا الذين اتبع ما أوحي إليك اتبع ما أوحي إليك اتبع ما أوحي إليك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكم Allah ta’ala ya ce, yace ittabi ma uhiya ilayka min rabbik ka bi abinda aka yi wahayinsa ya zuwa gare ka daga ubangijinka shine alqur'ani bin binsa da aka umarce shi da shi salawatullahi wa salamuhu alai shine wato ya bi umarninsa da haninsa kuma ya aiki da shi kamar yadda aka umarce shi ya aiki da shi domin shine ma'ana al'ittiba al'ittiba bin umarni yana daga ciki kuma al'ittiba shine ka kasance a wato san wanda kake bi asali daga wato bin wani ne akan matakansa ya taka nan kai ma ka taka ya taka nan kai ma ka taka to inda duk alkur'ani ya ja ka ka jawo ya zuwa gare shi ma'ana wato dai ka kasance mai aiki da alkur'ani la ilaha illahu shi ko ubangijinka babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah ta'ala ya ce ita bi ma uhiya ilayka min rabbika ka bi abin da aka yi wahayinsa ya zuwa gare ka daga ubangijinka bai ambaci sunan Allah ba sai ya ambaci wato sifarsa ya ce rabbika ubangijinka ya rasulallah domin a ciki a nuna masa hanana wato rahamar Allah da kulawarsa da shi cewa wannan abin da aka yi wahayi daga wanda yake shine ubangijinka wanda yake mahaliccinka mai tasarrufi a cikin halittarka a cikin sha'aninka kuma mai kula da kai domin daga cikin ma'anar arrabu shine mai kula da wanda yake shine ubangiji wanda yake shine bawan nasa to abin da aka saukar ya zuwa gare ka daga ubangijinka ne wanda yake mai matsananciyar rahama a gare ka babu abin bautawa da gaskiya sai shi wato makadaicin sarki wani na ɗaya daga cikin wato yabo ga Allah jalla wa'ala wanda yake shine alqaulul haq magana ta gaskiya ita ce yabo ga Allah babu abin da bawa zai faɗa irin yabo ga ubangijinsa to shi kansa Allah jalla wa'ala ya yabi kansa ka duba a cikin wannan mukami Allah ya yabi kansa domin nan ba wai kawai dan ai ikrarin tauhidi bane daga cikin fa'idar ambatan Lailaha Illahuwa huwa shine a yabi Allah jalla wa'ala domin kuma babu yabo na Allah da ake yi kamar wato ifradinsa kada ita shi da ibada wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce mafi kyawu wato kalma da tafi komai yabo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa hayru ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah a wata riwayar da cikon la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mafi mafi alkhairin abin da na faɗa ni da annabawa gabani na shine babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa a'rid anil mushrikin ka bujire ga barin mushrikai wato kada kai jayayya da su ka rabu da su akan abin da suke ce maka wal yaqulu darasta da suke cewa ai darasin alqur'anin yaje yi wannan yaje ya biya masa yazo yake gaya muku to ka bijire musu da su kada ka damu da abin da suke faɗa ma'ana kada ka tasirantu da wannan wannan dan a nuna mana wato maganin abin da ake ce ma psychological warfare yaƙi na wato a rusa ma'anawiyar mutum a rusa ƙudurin zuci a rusa ƙarfin zuci shine mummunan yaƙi to maganinsa shine ka kau da kai ga barinsa kuma ka ci gaba da aiki da abin da kai kai imani da shi ba kawai ka tsaya kana da'awar ba kuma kai aiki da shi domin wannan shine yafi komai maganin mu'arada wanda suke jayayya da mutum abin da suke so shine ka bar abin da kake yi yayin da ya zamanto kan cewar suka ci gaba da faɗa kai kuma kana nan kyam akan aikin aiki da abin da kake yi to ba abin da yake rusa ma'anawiyarsu yayi yaki da wannan abin da suke so su cusa maka na su raunana zuciyarka irin wannan wato kai istimrari akan aiki kuma ka kau da kai kada ka ce za ka tsaya kana mayar da martani akan abubuwan da suke yi kana neman ka kare kanka yayin da duk mutum yake kira ya zuwa ga Allah kada ya shagaltu da kare kansa ya shagaltu da bin Allah kai dai kada ya zamanto kan cewar tsakaninka da Allah ba kyau idan tsakaninka da Allah yana da kyau to duk abin da sauran mutane suke je su ta yi shi Allah shine zai maka yakin shi Allah shine zai zamanto mai maka yakin to shi yasa sai Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka kauda kai ga barin su to mu ma kuma a cikin wannan muna da kyakkyawan misali idan dai za mu tsaya a kan alkur'ani muna aiki da shi muna kira zuwa gare shi to duk irin sauran abin da mutane suke faɗa na aibata addini na aibata masu bin addini na aibata masu bin sunna to kada ya damu kada ya damu mai addini kada ya damu mai bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan tafarki Allah shine zai masa yaki walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so su waɗannan mushrikai ma ashraku da ba su shirka ba ai da Allah ya so sai ya sanya su zamanto tamkar mala'iku ya sanya kowa ya zamanto mala'ika dole sai ya bi Allah kawai to amma ba haka Allah ya so ba Allah ya so ya jarabci mutane ya jarabci bayinsa shi yasa ya ba mu mutane iko na sanin gaskiya da sanin bata da ikon in sun san gaskiyar su bita su bita ko kada su bita to Allah ya ce walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so da ba su shirka ba wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu sanya ka makiyayi a kansu ba ai raqiban mai kiyaye aikin su ah, wanda yake kiyaye wanda yake kuma zai hana su wanda yake shine zai kula da yi musu hisabi wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai ba mai wato kai ba mai tsarewa bane a kansu mai tsare su akan cewa dole sai sun bi gaskiya ko kuma dole ba za su fada cikin bata ba wato Allah ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan amma ya ambaci wannan domin ya rarrashe shi ya masa tasliya domin kada ya damu da wato batan waɗanda suke bata domin shi wannan ba nauyi ne wanda Allah ya dora masa ba hisabun su yana wajen Allah lasta alaihim bi musaitir kai ba wanda yake mai tsayuwa ne da tasiri a kansu ba mai tasiri akan dole sai sun bi imani a dole sai sun bi daidai ko sun sai sun karkace gabarin abin da ba daidai ba to sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi muhaɗaba ga muminai akan wato wajen alaƙarsu da kafirai na zaman alaƙa ta kira da suke yi musu da kuma hulɗa da su ta yau da kullum Allah ya ce wala ta subbul ladina yad'una min dunillah kada ku zagi waɗanda suke bauta ma ba Allah ba fa yasubbullaha in kuka yi haka sai su kuma su zo suna zagin Allah aduwan saboda zalunci bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba suna tsauka kan cewa yin haka kamar ɗaukan fansa suke ma iyayen gijinsu kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum kamar yadda muka zayyana ma waɗannan wato mushrikai suke alfahari suke yin ta'assubi suke ta'assubanci ga iyayen gijinsu suke tsayawa kan su kare su su taimake su ba tare da kan cewar iyayen gijin nasu sun cancanci wannan ba to kamar yadda muka yi haka haka muke kawata ma dukkan kowace al'umma irin aikinsu thumma ila rabbihim marji'uhum sannan ah, ya zuwa ga ubangijinsu za a mayar da su fayuna ake mayar da su fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun sai ya ba su labari kan abin da suke aikatawa wato Allah madaukakin sarki ya hana sahabbai da su zagi waɗanda wato su zagi gumaka don kada wannan zagin na gumaka ya zamanto shi ne sanadiyar da kuma zai kai ya zuwa ga su su mushrikai su rinka zagin Allah asali zagin gumaka babu laifi a cikin zagin gumaka tunda gumaka ba su da wata sifa ta ba su da wani sifa ta yabo da za a yabe su domin shi domin ma'anar zagi shine ka aibata mutum ka faɗi aibinsa ko ka nasabta shi ya zuwa ga tawaya da rashin cika ko ka faɗa abin da zai zamanto ya mai da shi wulaƙantacce to dukkan waɗannan abubuwa sun cancanta ga gumaka wulaƙantattu ne kuma ba su da wato wata sifa da ta ba su wata ƙima da har za a faɗi ƙimarsu da har za a yabe su to amma yin haka duk da yake ya halatta zai kai ya zuwa ga abu wanda yake na ɓarna Shi shine ai abin da bai dace ba shi ne zai kai ga su waɗanda suke bauta ma waɗannan gumakan su yi ta'asubi su ce a'a ta yaya za a ya aibata waɗanda muke riko da kima to bari mu ma mu rama sai ta kai su zuwa ga zagin Allah wanda yake kuma in zagin Allah ɗin da za su yi aduwan bisa zalunci don ba wai ɗaukan fansa suke ba da yi suke yi bisa haƙƙi da sai a ce sun yi bisa haƙƙi ne to amma ba su da haƙƙi don me za su zagi Allah Allah daidai yake da gumaka haƙƙin Allah daidai yake da haƙƙin gumaka ballantana a ce an taɓa haƙƙin gumaka bari a taɓa haƙƙin Allah kuma ai ba Allah ne ya ba bai wato musulmi ne suka yi don me za a kai ya zuwa ga taɓa haƙƙin Allah jalla wa'ala kuma wanda yake nuna kan cewar yin haka mafsada ce barna ce domin zagin Allah ko da bisa zalunci ne domin zagin Allah musamman in ya zamanto bisa zalunci ai wato masifa ne da bala'i a bayan ƙasa domin a ji wannan kalma wato barna ce tunda Allah maɗaukakin sarki ba abin da ya cancance shi illa kyakkyawan ambato da kuma kyakkyawan sifa da ya gogare shi tunda shi da kansa ya yabi kansa ballantana kuma mu to abin da zai kai ya zuwa ga waɗansu ya zamanto suna yin kishiyar ya gogare shi suna zaginsa wannan mafsada ce to wannan yana ɗaya daga cikin wato tarbiyya da aka yi ma musulmi kansu zamanto yayin da suke wa'azi yayin da suke kira ya zuwa ga Allah suna amfani da kyakkyawan uslubi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma kitab wala tujadil kitab illa wala tujadil wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da waɗanda aka ba su littafi illa ta hanya wadda take ita ce mafi kyau kuma Allah ta'ala ya ce wajadilhum billati hiya ahsan ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai kira ya zuwa ga tafarkin ubangijinka da wa'azi <clears throat> da, hikima da kuma kyakkyawan wa'azi sannan kuma ka yi mujadala da su wato ka kafa hujja da su ta hanya wadda take ita ce mafi kyawu kaga ba a ce da ta hanya kyakkyawa ba sai aka ce ta hanya wadda take ita ce mafi kyawu to yana daga cikin mafi kyawun wannan hanya kada ka ce za ka aibata wato a waɗanda mushrikai suke bauta ma domin kada su kuma ya kai su zuwa ga su wato su aibata Allah jalla wa su zage shi wannan kamar kirista ne dan kaji kana mujadala da kirista ya saki magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace to kai maganin wannan bari ka saki magana akan annabi Isa kai haka sai ka kafurta. ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka ce bari kai ma karama ka zagi annabi isa sai ka kafirta ko dan shi'a ya zagi sayyidina abubakar sai ka ce bar karama ka bar ka zagi sayyidina ali sai ka zama fasiki sai ka tabe ka yi wannan haka ba za ka yi wannan ba to wanda yake nuna kan cewa musulmi wato daban yake daban yake da sauran mutane mai adalci ne yana daga cikin adalcinsa ba zai yi abinda da yana daga cikin adalcinsa zai toshe kafar barna abinda zai kai ya zuwa ga barna baya yin daga nan ne malamai suka dauki ka'idar malam imam malik ya dauki ka'idar saddu dhara'i toshe kafar barna abinda yake asalin sa babu laifi a cikin yinsa sa amma idan zai kai ya zuwa ga barna aka hana shi to shi to shi imam malik sai ya rinka hana wannan bisa wannan ayar kaga asali zagin gumaka ba su da wani haƙƙi aƙallan sai zamanto yana cikin babin halal to amma zai kai ya zuwa ga barna zai kai ya zuwa ga su zage Allah domin idan aka zage su sai su ce bari su yi sai hamiya ta ɗebe su wato taimako ga gumakansu da kuma neman kariya ga abin da suke rike shi da kima sai su ma su ce bari su ba da kariya ga waɗanda suke ganin su ne iyayen gijinsu sai su ma su ce za su zage Allah to idan suka yi haka kuwa kaga sun yi barna to haka zalika dukkan wani abu wanda yake asalin yin sa halal ne idan zai kai zuwa ga barna to ka'idar fikihu a wajen malik shine a hana wannan shine ka'idar da ake cewa saddu dhari'a toshe hanya da za ta kai zuwa ga barna to akwai tafsili wajen yin ta dan kada mutum ka ce ba kowace barna ce ake toshe ta ba ba kowace hanya ba kowane aiki ne da zai kai zuwa ga barna ake hana shi ba akwai barnar da ba a toshe ta akwai abin da yake aiki ne ya halatta amma zai iya kaiwa ga barna amma saboda nahadir ne zai kai ga barnar ba a toshe wannan kamar alal misali za a yanzu ba ana amfani da dawa ba domin a yi giya to yanzu za a zo a ce bai halatta a yi noman dawa ba domin inda ba a yi noman dawar ba da ba za a je a yi giyar ba wani sai ya zo ya ce to ai fiqihu ma abin da ya kamata kawai a daina noman dawa kowa mai noma ya je ya noman masara to in aka daina dawar sai a zo a yi ta sai a zo a ta masarar yawanci malaman fiqihu malaman usul suna bada misalin wannan da inibi inibi ana amfani da shi wajen giya giya wadda take wato kuma mai kima to idan aka ce baya daga cikin usul na shari'a a ce bai halatta a yi noman inibi ba saboda ana samun waɗansu suna amfani da inibi don su giya to kai ba za ka zo ka ce noman inibi duk da halal ne tunda zai kai zuwa ga barna shine amfani da shi don a giya ya zama to haram ba saboda haka noman ilimi haram ne ba a yin wannan ko kaɗan a cikin shari'a saboda wannan zari'a ce wadda take shari'a ba ta yi la'akari da ita ba ko kuma a ce ai mutane yanzu babu imani a zuciyarsu idan ana makwabtaka da juna yana kaiwa ya zuwa ga zinace-zinace a rinka neman matan mutane da 'ya'yansu da iyayensu a cikin gida da karnansu saboda haka maganin wannan kada a yi makwabtaka kowa ya zauna tsakaninsa da makwabcinsa mul goma saboda a ce ai za a yi maganin barnar zina ko kuma a ce idan ladan ya hau kan hasumaya da da ake kiran sallah babu laspika sai a rinka hawa kan ana hawa kan hasumaya in aka hawa kan hasumaya ladare mutane don haka a daina hawa kan hasumaya ana kiran sallah kaga babu wani malami da ya ce ba za a hawa kan hasumaya a kira sallah ba saboda cewa dari'a ce zuwa ga ringa hangen mutane a gida saboda an san cewa ladan zai ji tsoron Allah zai kama ganin sa ba zai ringa kallon gidan gidajen mutane ba to akwai dari'a wadda yake ba a ita ba ta wato kai wadda ya zuwa ga haram din nadiran take kaiwa wadda take ko tabbas tana kaiwa ya zuwa ga haram ita ce kamar wannan cewa idan dai za ka zagi gumaka to masu bauta musu kuwa za su yi amfani da wannan daman su kuma su zagi Allah to wannan sai a hana ta to wadda take tsaka-tsaki ake shakkar shin tana kaiwa ya zuwa ga haram ko ba ta kaiwa ga haram tana kaiwa ga barna ko ba ta kaiwa ga barna shine sauran malamai ba su yadda da ita ba amma malige yadda da ita kuma yana daga cikin tsare tsare shari'a da Imam malige misali shine kamar buyo ina wanda ake cewa buyo ajal irin cinikin da ma'aikata sukan yi idan an biya albashi ka je ka sai a tamfa a idan wata yi nisa ka je kantin kwari ka ce a baka a tamfa ta dubu ashirin za ka biya an yi albashi ƙarshen wata in aka baka a tamfa sai ka ce ma mai kantin to ka sayi tamfar a waje na a dubu goma ka bani dubu goma yanzu ƙarshen wata haga sai in baka dubu sai in zo a sai in baka dubu ashirin kuɗin tamfar ka ba biyan ka ne ba na bashi a biyan ka a tamfa ne akwai tamfa ni kuma sayan tamfa na yi ba bashi naira dubu goma na karba ba zan biya ka dubu ashirin to kaga dai kamar dai wannan kai kamar ka ce ba ni dubu goma ne zan biya ka dubu ashirin to malik ya hana wannan ya ce wannan zari'a ce zuwa ga ayarba don dan daga baya sai a zo a ce to maimakon ma in ce in sayar maka a tamfar to shikenan kawai ga dubu goma ka ka dawo mun da dubu ashirin kaga an yi riba din kenan kuma dama shi shine wato ba a tamfar ake so ba kudin ake so to amma da zaka karba da zaka karba a tamfar ka tafi wajen wani daban ka je ka sayar da ita to wannan ba ita ce ina ba wannan shine tawarruk hmm? ka gani wato ka zo wajen mai sayar da atamfa ka ce ba na atamfa ta dubu ashirin zan biya ka karshen wata sai ya baka atamfar sai ka tafi can wajen wani mai kanti daban ka ce da Allah ka sai atamfar nan a waje na nawa za ka saya ya ce tunda ya san kana buƙatar kuɗi ya ce dubu goma ya ce a dubu sha biyu dai a har watakila a ƙare a dubu goma sha biyar ka sayar masa karɓi dubu goma sha biyar kai kuma ana bin dubu ashirin to kaga ba ku bai zamanto akwai tuhumar da ke cikin tuhumar surar ina ba don haka wannan imam malik ya jaza irin wannan duk da waɗansu malamai kamar a matsabar imam ahmad suna cewa makruhi ne waɗansu a wata riwayar a matsabar imam ah, ahmad kuma da haramci wannan surar ta daban take to tuhumar ba ta kai tuhumar surar farko ba to kaga duk dai abin asali ciniki ne amma saboda zai kai ya zuwa ga surar barna ita ce surar riba shi yasa wanda yake ganin zai kai zuwa ga wannan surar sai ya hana wanda kuma yake gani a'a za mu duba asali ai wannan ciniki ne da ya halatta sai ya halatta shi kamar yadda yake a mazhabar shafi'i ya hana cinikin bai'ul ina na'am ya ake a sai da musu mashin dubu casa'in an sai musu dubu casa'in za su biya eh amma kuma daga baya za su je a sai da mashin na dubu saba'in a ina za su sayar a kasuwa in suka sayar a kasuwa wannan shi kenan tawarruk ne shi ne tawarruk ɗin ba ina ne na'am sun riga sun saya a dubu casa'in za su biya sannan sai su je wajen wani daban su je su sayar masa a dubu saba'in ko dubu tamanin ko dubu sittin masu karɓi kuɗin su yi amfani da shi ba su da babur amma kuma suna da bashin kuɗin babur a kansu babu laifi wannan ta shine ai tawarrukun akwai a bisa wannan khilaf din ne dai amma dai abin da abin da yake abin tunda ba munazzam bane ba a shirya ba a tsara shi ba tsakanin wato mai saye da mai sayarwa babu laifi idan aka yi wannan eh, babu laifi tunda za a kyale mutum ne ya je kasuwa shi da rabansa idan ya tunda an riga an sayar masa duk da yake an sayar masa bashi ne ya riga ya mallake shi to kuma daga cikin sharaɗin wato ciniki ya zama to ka mallaki abin da ka sayar daga zarar ka mallaki abu to zaka yi tasarrufi da shi yanda kake so ko ka hau ko ka sayar in ka tashi sayarwa ko ka sayar kuɗi hannu ko ka sayar bashi duk ya rage naka hmm. to amma yanda yake za a tsara shi tsaka inda da wajen mai sayi din ne shine zai zama to ina eh. eh to wannan ayar kamar yadda muka ambata ita ce asali na wannan ka'ida wanda imam malik ya dogara gare ta to sannan Allah maɗaukakin sarki a ya ce ya ambata cewar kamar yadda Allah jalla wa'ala <clears throat> wato ya ya zayyana ma mushrikai irin wannan soyayya ta gumakansu to haka nan Allah maɗaukakin sarki ya zayyana ma kowane al'umma irin abin da suke aikata ma a ya zayyana musu aikinsu suna gan suke alfahari da shi suke kokari su kare shi ko da kuwa a wannan abun ba a bisa hujja ba ne kamar yadda za ka ga suna cewa inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun mun sami iyayenmu akan wani wata hanya kuma mu masu koyi masu shirya ne da wannan ba sa ko da ku iyayen nasu akan abin da suke ciki bata ne ba sa tunani kan cewa wannan bata ne to wannan ya ɗaya daga cikin wato a a wato sunnar Allah jalla wa'ala yana daga cikin sunnar Allah kan cewar domin inda ba don wannan hali da mutane suke ba da ba za su gaba da annabawa ba to amma yana daga cikin hikimarsa ta ibtila'i ta jarabci mutane don mutane su rinka ganin kan cewar abin da suke a kai shine ya fi dacewa ko kuwa gaskiya da turo musu daga manzanni to kaga sai masu masu hankali na kwarai masu alkhairi a cikin zuciyarsu su ne za su auna su gani su bi gargajiya ko ka su bi abin da manzanni suka zo da shi to sannan kuma dai duk a ƙarshen al'amari ga Allah za a koma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu mutane kowa ya ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa na'am وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم Allah ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahada aimanihim kuma sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwarsu wato iyakar iyakar kokarin da za su yi wajen yin rantsuwa wajen karfafa rantsuwar la in ja'atuhum aya wallahi idan aya ta zo musu irin wadda suke cewa irin wadda aka kawo ta ga al'ummomin da suka gabata la yu'minunna biha su ko lalle za su yi imani da ita qul ka ce musu ya rasulullah inna mal ayatu Allah ayoyi a wajen Allah suke zuwa da su ko rashin zuwa da su kuma wani jinsin aya Allah zai kawo wannan a wajen Allah suke ba a wajen manzanni suke ba manzanni ba su ne suke cewa idan aka ce ku kawo kaza sai su kawo ba a'a sai abinda Allah ta'ala ya ba su ce to gashi mun zo da gaskiya kuma ga aya da take nuna gaskiyar mu ba mushrike ba ba waɗanda ba, ba, wanda ake mada'awa ne za su ce to in kai da gaske kake yi kaza mana manzanni ba sa amsa ma mutane akan wannan domin idan suka amsa musu suka zo da wannan kuma ba su yi imani ba to ko ƙarshen su shine halaka kamar yanda suka nemi kamar yanda alhawariyun suka nemi ma'ida ta zo musu Allah ya ce inni munazziluha ilaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu adaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin Allah ya ce zan saukar da ita amma duk wanda ya kafurta daga cikin ku bayan wannan to zan masa azabar da ban yi ma wani ba daga cikin talibai to ka'idar Allah sunnar Allah shine ayoyin Allah wato aya wato mu'jiza a wajen Allah take wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun me zai sanar da ku ya ku muminai annaha idza ja'at cewa ita ayar idan ta zo la yu'minun ba za su yi imani ba wato ba me yake sanar da ku cewar ayar ce za ta sanya su imani idan ta zo ba za su yi imani ba wannan ayar tana da taujihin kira'a da dama da kuma tafsiri da dama domin idan ka ce wa ma yushirukum al ana nufin su muminai cewa idan ku muminai me zai sanar da ku cewa idan ayar ta zo kamar yadda su kafirai suka nema kuma kuma kuka yi burin kan cewa ta zo cewa wannan ayar ba ce za ta sanya su imani ba za su yi imani ba duk da zuwan nata ko kuma idan khitabin ya zuwa ga su mushrikai ne wa ma yushirukum ya ku mushrikai da kuke neman a baku aya annaha idza ja'at cewa idan ayar ta zo la yu'minun ba za su yi imani ba ko kuma a bisa ɗaya kira'ar la tu'minun ba za ku yi imani ba cewa ko da ta zo din kamar yadda kuka nema ba za ku yi imani ba wanda yake kuma karfafa wannan fuskar shine ayar da ta zo daga baya kan cewa Allah ta'ala ya ce wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kuma muna jujjuya wato hankulansu wa absarahum da gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yanda ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da abin da ya zo da shi na ayar wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kuma mu kyale su a cikin wato a cikin batan su da kuma dugyan din su saba wasu ga Allah suna kai komo wato Allah ya yake cewa zai juye zukatansu idan ma da ayar ta zo a kaddara cewa fure suka nema ta zo yayin da ta zo sai kuma Allah ya juya tunaninsu ya juya hankalinsu ya juya ganinsu kamar yadda ba su yi imani ba daga farko to idan ta zo daga bayan ma yayin da ayat ta zo ba za su yi imani ba sai Allah ya kyale su a cikin batansu suna kai koma. kaga kamar yadda suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya keta musu wata su gan shi ya rabu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin ruwayoyi na sunna ya nuna musu wata ya rabu kashi biyu kashi ɗaya a kan dutsen abi kashi ɗaya a kan ƙwa'ai ƙwa'an ya nuna musu ya ce ishadu ku shaida sai suka ce haza sihirin mustamir wannan sihiri ne ƙarfinsa ya kai bai tsaya ma ga abin da ke faruwa a ƙasa ba har a sama ma ya kai Allah ya ce iqtarabatu sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu hadha sihrun mustamir to shi ne wato shi Allah jalla wa'ala idan ka san Allah maɗaukakin sarki ka gane shi ka yadda da shi saboda imani to wannan shi ne abinda Allah yake shi ne abinda Allah yake so daga bayinsa amma ba ya zamanto ka bi masar ranka ba sai abinda kake so Allah ya yi maka sannan ka ɗauka ta haka za ka yadda da Allah to ba ka bauta ma Allah ba ka bauta masar ranka ka ce ba za ka yi da Allah ba sai Allah ya maka kaza to kuma ka ɗauka kuma Allah zai kyale kai maka kaza din a haka kuma Allah ya biye maka bayan Allah shine Allah kai ko wani ne kai ka bauta masar ranka kenan yayin da kake cewa kai ga ta hanyar da kake so imanin ya zo ga ta hanyar da kake so ayat ta zo kafin kai imani to yayin da mutum bai imani ba a farkon marra to yayin da ayat ta zo da yake so to Allah zai juya ganin sa a wannan marra ta biyu ma ba zai yi imani ba shi yasa ake son mutum yayin da ya ga gaskiya yana ganin gaskiya ya yi mubadara wajen ba da gaskiya kada ya yi nawa domin yayin da ya jinkiri a wannan marar ta farko to ba ka da tabbas yayin da kuma wata wani bayani ya zo wata aya ta zo Allah sai ya juye tunaninka ya zamanto kan cewar wani rikici ya zo maka shubuha ta zo maka ka kasa gane gaskiyar yayin da kaga duk al'umma ko suna gane ta sun karba kai kuma ka ce a ah, menene wannan ta ina bayanin yake ana kokarin a bayyana maka kai kuma ka kasa ganewa domin zukata a hannun Allah suke dan haka mu ji tsoron Allah jalla wa ala ba abin da yake gagara Allah a cikin halittarsa dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya nufa a cikin halitta shine zai afku abin da kuma bai nufa ba ba zai afku ba masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun daga ciki har da imani da kafirci kaga Allah ya ce walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya so da Allah ya nufa ba za su yi shirka ba da Allah ya nufa wa sha rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya nufa da Allah ya nufa da duk abin da ke bayan kasa duk wanda suke bayan kasa da duk sun yi imani ta baki daya to amma Allah yana da hikima a cikin abinsa ko ba yadda za a yi ka san hikimar Allah ba za ka san nufin Allah ba amma za ka san abin da Allah yake so sanin abin da Allah yake so daga cikin abin da Allah ya aiko manzanninsa Allah yana son mu imani kuma Allah baya son kafirci amma Allah ya nufi za ka yi imani ya nufi mutum muayyani zai imani wani zai imani nufin Allah wannan ba wanda ya sani yana wajensa jalla wa'ala sai dai kauna muna kaunar Allah ya kamar yadda yake son mu imani muna kaunar Allah ya nufi imanin mu don haka sai mu mubadara mu imani mu ji tsoron sa jalla wa'ala wannan shine ainihin wato hakikanin a sifar Allah jalla wa'ala babu abin da yake faruwa a bayan ƙasa face da nufin da saninsa da nufinsa da kuma da kuma izininsa ya kuma rubuta shi amma ba wanda ya san abin da zai faru sai shi saboda haka duk wanda zai hujja da kaddara to sai wanda yake mai bin san ransa tunda baka sani ba za ka kafa hujja yanzu ka ce ka ce ma mutum ka je ka kwashe dukiyarsa ka ce ai Allah ne ya nufa na kwashe dukiyarka ka san nufin Allah ne da zaka ce Allah ne ya nufa to shikenan sai a kama ka a yanke maka hannu a ce ai Allah ne ya nufa ka ce dan me za a yanke min hannu in ka ce dan me za a yanke maka hannu sai a Allah ne ya nufa za ka yadda da wannan in ba za ka yadda da wannan ba to kada ka yadda da kan cewa za ka ɗauki kuɗin mutane zama haka ba wanda zai hujja da kaddara da nufin Allah sai wanda yake son barna to abinda mushrikai suke kenan suna hujja da nufin Allah ai da Allah ya nufa da mun yi imani kwarai da gaske da Allah ya nufa da kun yi imani amma kun san nufin Allah ne kun san cewa Allah ya nufa ba za ku yi imanin ba amma Allah maɗaukakin sarki abin da ya bautar da mu shine da shari'arsa abin da yake so ya yi umarni da shi a harshen manzanninsa ba abin da ya hukunta a cikin lauhul mahfuz ba wanda ba wanda ya sani shine kaddararsa nufin Allah shine abin da ke cikin lauhul mahfuz wanda ba wanda ya sani sai shi jalla wa'ala duk wanda zai kafa hujja da wannan kuma batacce ne amma abin da yake hujja wanda yake da shi ne Allah zai kama mu shi da shari'arsa wanda ya aiko manzanninsa ya bayyana mana imani mai imani mun san cewa za mu imanin ko ba za mu imani ba wani yana cikin lauhul mahfuz ba mu sani ba mu abinda muka sani mu ba Allah kuma ya ce mu bi kuma mun ya nuna mana hujjoji ya nuna mana ayoyi mabayyana to saboda haka muna tabbatar da wannan asali Allah ta'ala ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jujjuya wato tunanin zukatansu da su kamar yadda ba su yi imani da shi ba a farkon marra sannan mu kyale su a cikin tugyan a cikin wato batan su suna kai komo a ciki shine koyaushe wata ayat ta zo haka za ga akwai abin da za su faɗa kuma shi kansa a cikin wannan za ga wani za ga wato gwanintar Allah Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da bata إننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا لي كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الله يقول ولو أننا نزلنا إليهم da a ce mu mun sassaukar da mala'iku ya zuwa gare su wa humul mauta kuma matattu suka yi magana da su wa hasharna alaihim kulla shai'in ƙubula kuma muka tayar da dukkan kowane abu muka tayar da su kuburan suna gani wato balo-balo a gabansu suna fitowa daga kabari muka suka gansu ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba za su kasance suna yin imani ba illa an yasha Allah har sai in Allah ya nufa walakin na aktharuhum yajhalun amma mafi yawan su suna jahiltar haka wato imani ba kawai akan bayyanar aya bane iya bayani da bayyana gaskiya ba shine kawai sababin imani ba bayan wannan akwai nufin Allah sai Allah ya nufa sai Allah ya nufa dukkan wani abu ko da Allah ya sa ga sababinsa sababin ya tabbata ba zai tabbata ba sai da nufin Allah jalla wa Ala sau nawa ne mutum zai sha an san cewar magani shine sanadiya shine sababi na samun waraka da cuta mutum ya sha magani operation din ai operation din an ga cutar a yanke ta amma kuma lafiyar ba ta zo ba saboda wannan shine mu abin da ya bayyana a gare mu shine zahiri amma kuma akwai wannan iko na Allah jalla wa ala da kan cewa komai sai abin da Allah ya so masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shine yake tabbata abinda kuma bai so da Allah ya nufa shi yake tabbata abinda kuma bai nufa ba ba zai tabbata ba to ka Allah ya ce da ya saukar musu waɗannan irin jinsin ayoyin da suke nema shine saukar mala'iku da kuma wato matattu su zo su yi musu magana a ce a kirawo iyayensu na da kakannin su yi musu magana sannan su ga ana fitar da mutane daga cikin kabari su ga duk irin waɗannan abubuwan ban mamaki ba wannan ne zai sanya su su imani ba sai idan Allah ya nufi imanin nasu amma mafi yawansu suna jahiltar haka to Allah madaukakin sarki yake ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa ai kamar yanda Allah ya ke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rarrashi kamar yanda muka sanya maka makiya suke gaba da kai duk irin bayaninka da duk irin hujjar da kake bayyana musu suke kin imani suke kangarewa suke bayyana jahilci su kiri-kiri gare ka ya rasulallah haka muka sanya mu kowane annabi aduwan makiya al'adu kalma ce da take ga mufradi da jam'i da musanna duk ɗaya ne wa hum lakum adu alhali su makiya ne a gare ku kaga ba a ce ba a kawo aduun da sigar jam'i ba sai aka kawo shi da sigar mufradinsa Allah ya ce mun sanya mu kowane annabi makiya shayatin al-insi wal jin waɗannan makiya na annabawa shaidanun mutane da na aljanu wato shaiɗanu abin da ake nufi da shaiɗan wato almarid kangararru daga cikin mutane daga cikin kuma aljanu da suke gaba da annabawa yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli suna yin suna yin sashin suna wahayin sashi eh, na wahayin wato kawataccen zance zuwa ga sashi maganganu masu kyau kalmomi waɗanda suke wato na wanda suke amfani da shi tsakaninsu da juna gururan domin rudi domin su rudi kansu da kan cewa abin da suke a kai da shi gaskiya ne su kira kansu kan cewa su ne waɗanda suka ci gaba su ne wayayyu su ne masu hankali su ne masu basira su ne masu tunani ta yaya za zo da 'yan addini 'yan ci baya 'yan marasa sanin haƙƙin bil'adama yan waran da suka ba san haƙƙin mata ba shine duk waɗannan ƙawataccen zance gururan dan su rinka ruɗin kansu kuma suna ruɗin mabiya shine shine wahayin da suke yi suna talƙinin kalmomi haka zaka ji suna jifa da kalma domin yaƙi da addini domin yaƙi da manhajin annabawa to dama asalin abin da suke kenan kuma Allah ne ya ba su da nufin Allah suke wannan shi ne ya sanya mu annabawa waɗannan domin hikima irin tasa walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya nufa da ba su aikata haka ba fadarhum wa ma yaftarun kyale su da abin da suke kirawa wannan shine cikar ilimi na Allah cikar ilimi da Allah idan ka san Allah ka san uslu ka san hanyar Allah jalla wa ala to duk irin rudin waɗanda suke yi wani wayaki da gaskiya ba zai rude ka ba ka san kan cewa ba wani abu bane illa wato jarabawa da Allah madaukakin sarki ya nufin ya jarabci bayinsa ya ya Allah me yasa Allah ya ce walau sha rabbuka ma fa'alu da ubangijin ya so da basu aikata haka ba amma Allah ya nufa haka shi yasa suka yi domin ya jarabci muminai da mabiya ya jarabci annabawa su yi hakuri akan wannan adawa su samu wannan hakurin nasu ya ba su ƙara daraja a wajen Allah jalla wa ala kuma domin mabiya su ma su yi hakuri kuma su gane abinda duk suka samu na kyakkyawar aƙiba a ƙarshe ba same shi haka wato ba su yi masa rukon sa kai na kashi ba sun san irin kimar wannan abin sai da aka yi gumurzu aka yi gwagwarmaya mutane suka yaki da su suka cije akan wannan yaƙin aka aibata su aka yi musu irin abubuwa daban-daban suka cije akan wannan suka dage har Allah ya kawo nasara sai su kaddara nasara sabanin da a ce kawai daga zarar an zo an faɗa sai kowa kawai ya bi ba za a ga kimar wannan gaskiyar ba amma Allah maɗaukakin sarki haka ya rattaba al'amuransa kuma shi ne mai hikima cikakkiya don haka Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai rarrashinsa bayan ya nuna masa cewa wannan sunnarsa ce fa kamar haka yayi sauran annabawa ma haka ake musu hmm. ka duba ka ga me fir'auna yake ce ma yace ma yace ma yace ma ma mutanansa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu wala yakadu yubin ni ne na fi muku wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ga waɗannan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashi na bayan ya ce ma shine ubangijin su al'ala ya nuna musu irin abin da yake da shi na mallaka am ana khairu min hadha alladhi huwa mahinu ni ne na fi koko wannan wanda yake wulakantacce wala ya kadu yubin ba ma ya iya bayanin magana fastahaffa qaumahu fa ata'u yayi wasa da hankalin mutanansa ya mai da hankalinsu wato hankalin wawaye sai ka bi shi har Allah wannan ya zama to sanadiyar halakarsu to amma mutanen kirki fa mutanen kirki sun bi shi ba su bi shi ba irin muminu ali fir'auna sai ya dage ya dage ya tai musu wa'azi ya nuna musu kan cewar abin da suke da shi suke akai bata ne yayi musu gargadi ya ce idan ƙarya yake yi ƙaryarsa tana tare da shi amma in gaskiya yake faɗa fa abin da yake faɗa ba zai zo muku duk yayi irin wannan taimako dan dan kaga daga cikin mutane akwai wanda wannan zukhrufal qawli din ba zai rute su ko muna gani irin yanzu yanda ake amfani da wa'innan wannan zuhariful qawl din kamar yanda aka yi amfani da shi a da haka a yanzu ma kafiran yanzu suke amfani da shi a kira musul a kira musulmi in eh, a a a masu zurfafawa a addini a kira musulmi yan zafafawa yan wuce iyaka fundamentalist fanatics su kuma a kirawo su su ne al'ahrar ahrar hmm, su ne liberal wato masu sanin yanci duk dai irin waɗannan magan su ne masu sanin haƙƙin ɗan adam su ne masu sanin haƙƙin mata masu ba ma yara haƙƙinsu hmm, waɗanda kuka kuna nema ku mayar da al'umma cikin dark ages wato al'urunul muzlima wato lokacin duhun kai cikin jahiliya wai ka ji wai a mayar da mutane zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mayar da mutane cikin jahiliya su kuma suna ganin yanzu ai muna cikin alƙarnil 20 karni na 20 duk irin waɗannan ƙawataccen zancen to waɗanda suke yin wannan ba kawai shaidanin mutane ba ne da shaidanin aljanu har da aljanu wani lokaci sai ga wata kalma daga ina take ka rasa ma ba abin nan wani marubuci ne shi ma ka rasa wanda ya faɗa daga cikin marubutan nan ko wani shaidani ne kawai ya zo ya faɗa shaidani ne kawai zai zo ya faɗa yanzu kamar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shaidan inda kansa zai zo ba ya musu ya zo a surar suraqata bin malik ya ba su ra'ayi ya ce ga abin da za ku yi daga baya a nemi waye ya kawo wannan ra'ayin a rasa dama shaidan ne ya zo da kansa ya faɗa to ballantana kuma aljanu suna tare da mutum suna yin waswasi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta waswasin shaidan cewa yana jefa yana sanya wato abin nan a bututunsa a cikin zuciyar dan adam wanda yake zai rinka ɗarsa masa waswasi yayin da ya ambaci Allah sai ya kawai ya buya amma in ya gafala daga Allah sai ya jefa masa abubuwan da yake so na waswasi sai ka zauna kan cewa kana tsammanin wai kai tunani kake yi kai marubuci ne kana rubuta magana makala wato mai ma'ana nan ku duk wani abu kake rubuta ba illa wahayin shaidan shaidan ne yake taimaka wahayi yayin da ya zama tokan cewa ba gaskiya kake faɗa ba ka rubuta ka ɗauki alƙalmi kana rubuta yaƙi ga addini da uslubi na magana wanda yake zai ja hankalin mutane to ba wani abu ne illa wahayin shaidan kuma kai ma ka to shaidanin mutum to Allah ya kyashe mu da zamantowa cikin waɗannan Allah ya ce wali tasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah wato domin hankula na waɗanda ba sa imani da lahira su karkata zuwa ga irin wannan wannan zuhrufal qawli din wannan kawataccen zancen domin waɗanda ba su imani da lahira ba su ne wani abin zai ƙayatar da su domin su ne suke ganin rayuwar rayuwar duniya ce tunda su shaidanu harshen su da suka sani harshen zayyana rayuwar duniya ne amma waɗanda yake sun yi imani da lahira wannan abin ba zai ruɗe su ba domin daga sun ji wannan sai su to wannan fa duk fa ana maganar duniya ne to in muka mutu fa kai ka kafir ba a ba a zancen mutuwa kada ka kawo zancen mutuwa to su abin da ba dan ba su imani da lahira ba kuma su ne suke ruɗuwa da irin wannan zancen shi yasa wannan shine wato hikimar da Allah ya ambaci ya ambace su da wannan sifar bai faɗi sauran shika-shikan imani ba na imani da Allah da annabawa da mala'iku sai kawo imani da lahira domin ta nan ne suke zai kema waɗanda suke mabiyansu domin su same su su ribace su da wannan kawataccen zancen amma daga zarar ka kawo zancen lahira to shikenan sai ka rusa musu waliyar yardahu domin kuma waɗannan su yarda da irin wannan zance wali yaqtarifu ma hum muqtarifun kuma su tsururci irin abin da suke tsururin sa na mummunan aiki wato su iktisabin irin abin da suke yi na mummunan aiki wato wannan tamkar wani shimfiɗa ne yake musu abin da shaidanu suke gaya musu na mummunan zance na yaƙi da annabawa sai sun shimfiɗa shi tukuna sannan za su tsaya su yi fitsarar tasu a bisa asali ai wanda yake yin fitsara akwai wanda yake yin fitsara don mujarradin hawa amma akwai wanda yake zai ma ita kanta fitsarar ya yi mata istinadi na kamar dalili na hankali ba na wato abinda zai zamanto kamar dalili da yake gani kamar na tamwihi ne na hankalin mutane ya ce ya kafa masa hujja ya ce ai abinda sa muke kaza domin kaza ne abinda sa muke kaza domin kaza ne kaga ta haka ne za su sanya ma zina ta samu asalinta za su sanya wato luwadi ya samu atsalinsa ba za a kira shi da sunansa ba sai a ce a'a namiji mai sha'awan namiji domin a nuna kaci adam me za ai ba haka bane ai wannan ɗabi'a ce irin ta ɗan adam waɗansu haka Allah ya yi su har sai an nemi wani asasi na ilimi na tunani wanda za a yi za a yi justifying ɗin wannan abin to Allah maɗaukakin sarki nan shine ya tona mana asirinsu ya faɗe su wali tasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah hankalin wanda ba sa imani da lahira sai kaga sun karkata zuwa ga irin wannan zukhrufal qawli din wali yardahu su yarda da shi su aminta da shi wali yaqtarifu ma hum muqtarifun sannan a wannan su gina abin da za su aikata na munanan ayyuka na'am أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليك الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين وتمت كلمة ربك ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تدع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله إن يتبعون ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم الله مدعوككين سركي yana yayi yake muhadabar manzansa salawatullahi wa salamuhu ce a afa ghayrallahi abtaghi hakama ka ce ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam afa ghairallahi abtaghi hakama shin wani Allah zan nema mai hukunci wani Allah zan nema ya zamanto mun mai hukunci wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala alhali ku Allah shine wanda ya saukar da littafi ya zuwa gare ku mufassala wannan littafi muwaddiha ai mai rarrabe komai wanda yake abin rabe mai rabe hukuncinsa a rarrabe walladhina atainahumul kitab waɗanda ku muka basu ilimin littafi ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq suna sane da kan cewa shi wannan littafi da muka baka ya rasulullah munazzalun min rabbika abin saukarwa ne daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya wato kenan ahlul kitabi suna ganin sa suna sanin kan cewar wato gaskiya ne fala takunanna minal mumtarin dan haka kada ka kada ka taba zama cikin masu kokonto wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kuma kalmomin ubangijinka sun cika sidikan wajen gaskiya na labari duk abin da ke ciki sun cika a ciki wato sun samu kamala na faɗan gaskiya wa adila kuma wato eh, sun cika a wajen hukunci wato dukkan abin da ke ciki na hukunci ya cika wajen adalci la mubaddali kalimatihi babu mai musanyawa ga kalmomin ubangijinka wa huwa samiul alim shine mai ji shine mai gani Allah yana karfafa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rarrashe shi da cewar kada ka damu da waɗannan da suke gaba da kai suke aibata ka suke nuna suke amfani da kalmomi wato kawataccen zance domin su rinka rudan junansu kuma suna rudan mabiyansu kada ka damu da su kamar haka muka yi ma sauran annabawa to sai kuma Allah ya faɗa abin da zai daɗa ƙara ƙarfafa shi ya ƙara samun sabati akan abin da yake a kai na wato hukunci na abin da ya zo masa daga Allah ya ce shin wani Allah zan nema ya zamanto mai hukunci wane ne wanda yake kamar Allah a wajen hukunci wani Allah zan nema me zan koma zuwa gare shi iyaye da kakanni ko ko jahiliyar wani kato wanda yake shine yazo ya kirkiro shi ko ko zuhrufal qawl na shayatinul jinni wal ins da suke kawowa wanda za su kawo wanda za su kawo bata a surar wato haske domin su yi mutane domin su rudi hankalin mutane yanzu za ka duba tsaftar da ke cikin addinin musulunci da hukuncin da ke da alkur'ani ya zo da shi za ka kamanta shi da abin da jahiliya ta zo da shi za ka kamanta shi da abin da tsare-tsare ya zo da shi me ake da shi na jahiliyar wanda yake za a nuna ma addinin musulunci me suke da shi suke tutiya da shi tsiraicin mata ko ka fitsarar ko cin mutuncin annabawa me suke da shi wanda yake darasta mutum wanda yake darasta adalci wanda yake wanda yake aibata zalunci me suke da shi wanda suka kawo ma duniyar ba su ne suka kawo makaman kare dangi ba su ne suka kawo wato halakar da dan adam suka mayar da mace ta zamanto su dai amfani da ita wane ne ya kawo masana'antar da da'ara masana'antar batsa kudin da suke kashewa akan batsa kawai akan filafilai na batsa da ake gani a america a shekara wajen kusan yanzu goma sha uku da suka wuce a wata shekara sai da aka ce abinda ake kashewa a amerika kan filafilan batsa da mutane suke batar da kudinsu ya fi karfin dukkan bashin da kasashe matalauta suke bi ake bin su a duniya duk bashin da ake bin kasashe matalauta abinda amerika suke kashewa akan kallon batsa da da'ara da wofe da wato fusarar da ake nunawa tsiraici da ake nunawa kudin da ake kashewa akan wannan ya fi bashin da ake bin kasashe na duniya irin su mali irin su burkina faso irin su congo irin su nigeria da sauransu to a waɗannan su ne abinda suka kawo ma duniya su ne ake nema mu bar allah mu koma zuwa gare su to shi yasa sai allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani allah zan nema ya zamanto mai hukunci Allah wanda yake shine mahalicci shine mai isa matuƙa wajen rahama wanda yake shine saninsa cikakke ya fi kowa sanin maslaha ya fi mu kanmu mu sanin maslahar kanmu ko kuwa mu ne za mu zamanto masu hukuncin ko kuwa wani addini ne daban zai zamanto shi zai zamanto mai hukunci a kanmu a cikin wannan akwai bayanin kan cewar hukuncin alkur'ani babu zaɓi a kan cewar ba mu da wani hukunci da za mu karba in ba hukuncin alkur'ani ba Shi ne nan Allah ta'ala ya ce alhali Allah shi ne ya sauka muku da littafi mufassala wanda yake abin rarrabe hukuncinsa wato komai da komai yana cikin alkur'ani na bayanin hukunci kuma wannan haka yake idan babu shi nassan a cikin alkur'ani to akwai shi nassan a cikin sunna in babu shi nassan a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kiyasi jalili ya tabbatar da shi idan babu shi a cikin kiyasi jalili jalili ijma'in malamai ya tabbatar da shi ba zai fita a cikin wannan ba dukkan wani hukunci daga nan ne kuma dukkan sauran abubuwa na hukunce-hukunce kamar su masalihul mursala kamar su saddu dari'a din da muke ambato kamar su shar'u man qablana duk suna shiga cikin wannan ala sabilit taba walladina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq wannan shaida ce Allah ta'ala yake bamu akan cewa ahlul kitabi suna shaidawa cewa alqur'ani nan sauka ne daga ubangiji da gaskiya wato ma'ana idan ma ba su shaida ba to abinda suke tare da shi na ilimi shaida ne akan haka kuma wannan shine abin da yanzu yake nunawa irin malamanmu musulmi da waɗanda ba da waɗanda kuma daga baya suka zo suka musulunta irin su professor Abdul Ahad Dawud wanda suka je suka bi littafin ahlul kitabi din a wannan har a wannan zamanin su suke tabbatar da kan cewar hakika alkur'anin gaskiya ne kamar irin su ga wannan ma Dr. Abdullah Lawrence Brown yana da website ku je ku sacin a Google ɗinsa Abdullah Lawrence Brown likitan ido ne yana nan har yanzu a Madina ya rubuta littafai ya kawo littafan ko za a samu waɗanda za su buga suna nan mun zo da su in Allah ya sa waɗanda suke da ikon za su buga su da turanci a su zo su mu ba su wayannan littafai ya ba da izini a buga su dan a yada su mutane su sani irin waɗanda suka su ne ahlul kitabi din walladina ya'lamuna walladina atainahumul kitab su ne wanda Allah ya ba su ilimin littafi sun koma sun binciki ilimin littafin nasu kuma suka gane alkur'ani gaskiya ne suka zo suka yi imani suka zama to musulmi likita ne ƙwararren likitan ido wanda yana da ja'iza na taɓa baku labarinsa to su suna sanin cewa alkur'ani din nan abin saukowa ne daga ubangiji daga ubangijinka da gaskiya da haka kada ka zamanto cikin masu shakka wato wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shakka ba amma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan domin sauran mutane idan shi kansa an ce kada kai shakka tare da cikakken iliminsa to ballantana kuma mu da muke ilimin bai kai nasa ba to kada mu mu ne min ba da aula bai cancanta ni shakka ba saboda haka da mu taba shakka kan cewa alqur'ani din nan sauka ne daga ubangiji da gaskiya sannan Allah ta'ala ya sifanta wannan alqur'ani da cewa ya cika a wajen gaskiya wato yana da kamala wajen gaskiya babu gaskiya kamar gaskiya da cikin alqur'ani wato labarurukan alqur'ani su suka fi komai gaskiya kamar yadda kuma hukunce hukuncen alqur'ani su suka fi komai adalci babu adalci irin adalcin da ke cikin alqur'ani alkur'ani da yace kai alkur'ani da yace kai adalci har akan kanka har akan iyayenka har akan fakiri ne in ma fakiri ne wai kada ka ji tausayin sa kace bari ka so shi ka ki yin ka ki adalci ya zama to ka cuci ka cuci ka cuci mai dukiya a kansa bayan ko mun san tsarin duniya yanzu tsarin yan gurguzu zalunci suke ga masu kuɗi kamar yadda yan jari hujja suke zalunci akan marasa kuɗi saboda haka la ilaha ula'i wa la ilaha ula in kace wannan kake so ba ka samu adalci ba adalcin wato zaluncin talakawa ba shine aula bisa zaluncin masu kuɗi ba duk zalunci baki ne saboda haka gurguzu ba shine aula bisa jari hujja ba wala jari hujja yake aula bisa a bisa gurguzu abin da yake aula shine adalci wanda yake ba za ka same shi ba sai a musulunci shine shine wato kalmar Allah ta cika a cikin adalci babu mai canza eh, maganganun Allah wa huwa sami'ul alim sannan Allah shine mai ji shine masani sannan Allah kuma ya gargade mu ya kawo shi da sigar muhatsaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zamanto ya isa ya isa a cikin zukatanmu Allah ya ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka bi mafiya yawan waɗanda suke bayan ƙasa za su za su batashe ka daga tafarkin Allah in yattabi'una illa dhann ba abinda suke bi illa zato wa hum illa yahrusun kuma kawai su suna kintar abu ne suna faɗansa ba da ilimi suke aiki ba wannan shine Allah yake tabbatar mana da kan cewa mafi yawan dukkan abinda mafi yawan abinda ke doron ƙasa na ilimin mutane an gina shi ne akan zato kuma yanka ake ake faɗa kuma idan ka dakata abin idan ka dakata tasu za su ɓata sheka za su batar da kai daga tafarkin Allah saboda haka ba majority ake bi ba in ka ce zaka bi mafi yawan mutane ba akan gaskiya suke ba gaskiya za ta iya zamantowa akan mutum ɗaya ne ba mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annabi zai zo ba shi da kowa sai shi kadai wani annabi zai zo ba wanda ya bi shi sai mutum ɗaya wani annabi ya zo al'umma ta bi shi wani annabi kuma ya zo al'ummomi masu yawa sun bi shi saboda haka mizanin Allah jalla wa'ala ba a nan yake ba mizanin Allah akan kashin gaskiya ɗin ne ita gaskiya ba ta tabbata da yawan mabiya yawan mabiya ba shine shaidar gaskiya ba kamar yadda karancin mabiya ba shine dalilin rashin wato ingancin gaskiya ba gaskiya hujjata tana nan a ƙashin kanta burhaninta hujjata a bayyane yake saboda haka ana binta ko da babu wanda yake binta da haka ka zamanto mai bin gaskiya ko da babu kowa tare da ke kuma kada ka bi bata kuma yawan mabiya bata Allah maɗaukakin sarki ba abin da yake gagararsa sai ya azaba ga kowa da kowa a bayan ƙasa wannan ko ba zai gagara Allah jalla wa ala ba saboda haka kada ka ce ai mutuwar yawa kaka ba ai ma Allah wannan walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun ba zai amfane ku ba idan kuka zamanto yayin da kuka yi zalunci a duniya cewa a yau a ranar lahira kun zamanto kun yi tarayya a cikin azaba don kun yi tarayya wannan ba zai amfani kun yi tarayya a cikin azaba ba zancen mutuwar yawan kaka ba ce wannan don haka dan kada ka ce wai don ai za ka waiga ka ga sarki ka ga dan majalisa ka ga wani ka ga mai kudi wani ka ga wani ga wani duk kuna duk inna kullum fiha duk kuna cikin ta wannan zai samu zai zamanto muku sauki babu sauki wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ad'u rabb bayan fasinci wa qala alladhina istakbaru lil ladhina istud'ifu inna kullum fiha inna allaha qad hakama bainal ibad masu girman kai suka ce ma masu rauni inna kullum fiha duk muna ciki Allah ya hukunci akan bayinsa wannan kawai ya isa sun ce suka ce ba su tsaya ba wa qala alladhina fi nari li hazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min azab. yan wuta da waɗanda wanda suke cewa inna kullum fi haɗin duk muna ciki suka ce ku roƙa ma ubangijinku ya sauƙaƙe mana rana ɗaya ta azaba idan da kasancewar duk suna ciki ya ba su wani sauƙi na azaba yaushe za su nemi ai musu sauƙi koda na kwana ɗaya ne so da kada ka rudu da yawan masu bin karya ka ce wai yi mutuwar yawa kaka ka tsaya tare da gaskiya komai karancin kuma komai ɗacinta inna rabbaka huwa alamu man yadhillu an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin ubangijin ka lallai shine mafi sani da wanda ya bace gabarin tafarkinsa kuma shine mafi sani da wanda suke shiryayyu to kuma shine yake mana bayani ana shine yake mana bayani saboda haka murke alqur'ani sai ya bayyana mana suwaye shiryayyu suwaye batattu kada ka ce zaka rudu da shayatinul jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura abinda suke faɗa duk wato rudu ne Allah madaukakin sarki shine yake faɗan gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman min a immatil muttaqin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin